dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙasashe ƙalla hudu cikin su da Amurka suke alkawarin taimakawa a Najeriya wajen nemo ɗalibai mata su 276 waɗanda 'yan Boko Haram suka sace. A lokacin da yake jawabi ga taron kolin tattalin arzikin duniya yau Alhamis Abuja, shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya ya gode wa ƙasar China wadda ita ce ta baya-bayan nan da ta gabatar da taimakawa wajen samo waɗannan ɗalibai mata. The United States of America the United Kingdom, and France have also spoken with me and have expressed their commitment. Shugaban Najeriya ya ce ya yi magana da Amurka, Ingila da Faransa kuma duk sun bayyana kudurinsa na taimakawa Najeriya wajen warware wannan matsala. Ya ce ya imanin sace waɗannan 'yan mata da Boko Haram ta yi shine zai zamo mafarin kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya. I believe that the kidnap of these girls will be the beginning of end of terror in Nigeria. A halin da ake ciki a can garin na Chibok an ba da rahotannin cewar sojojin Najeriya suna taruwa da kayan fada sosai ciki har da jiragen yaki a wani lamarin da ake ganin cewa shiri ne na farma 'yan ta'adda da suke cikin dazuzzukan wannan yanki. Dandalin VOA ya yi magana da wani mazaunin garin Chibok kan wannan. yanzu dai wani shirye-shiryen da ake wanda ake gudanarwa min za a fita da sojojin na zuwa suke kai. akwai wani jirgi mai soka wuli kuma ɗaya soka wurin akwai gate na, har yanzu suna kun kasar rama kana bin muryan shi suna ta zirga-zirga a cikin gari sai za a yi shiri za su wajen sandika ɗin. wato abin da ke faruwa shine cewa sojoji suna taruwa da yawa a nan chibok yanzu haka. eh suna taruwa da yawa. akwai wani bayani da suka muku ne na abin da suke shirin yi. eh suna yi mana bayanin da suka yi dai sun ce akan cewa sun fito da niyya su ma sun da kishi akan cewa a samu na abubuwa tun da su ma an takura masu daga kan sama kan cewa da su samu matan saboda haka a hada baki gaba daya irin wayan da dai su ma suna da ɗan ba gaba a hada su a muna dauke da ci gaba da ra'ayoyin matasa dangane da sace 'yan makaranta da aka yi a Chibok jihar Borno. Tambaya gaskiya wato abu ne wanda mara daɗi wanda duk wani wanda yake wato mai hankalin ya ji abin da ya faru da wayannan ko ka san su ko baka san su ba dole zaka ji rashin jin daɗi domin a ciki akwai kannan wayansu akwai 'ya'yan wayansu kamar yadda suke mu ma akwai za ta iya mu akwai kannan mu haka da sauransu saboda haka abu ne wanda ya kamata a jajanta muna fata gwamnati za ta taimaka wajen binciko inda waɗannan yara suke. A to gaskiya dai abun kamar sai mu kasa gane menene cewar su sojojin Najeriya ba sa iya kare kan ba sa iya kare al'ummar Najeriya ne tunda an kai su state of emergency Maiduguri da Yobe da sauransu kuma suna garin har wannan abu ya faru kuma a ce sun kasa shiga su karɓo waɗannan yaran sai nake ganin kamar cewar akwai dai wani abu a ƙasa wanda muna addu'a kullum Allah ya tona mana waɗanda suke da hannu a ciki Allah ka tona musu asiri ya kamata a ce shugaban ƙasa da emergency wannan da SS da shauransu ya kamata su dage cewar su ga sun ba da wata gudunmawa tunda mutanen Najeriya fa suna wannan cewar ba fa wani abu suke ba babu wani gudunmawa da suke bayarwa dan ibin mima gaskiya wannan abun zan iya cewa babu wani abu da shugaban ƙasa ya nuna na ya kokarta a nemo inda wannan suke ina ganin sai dai kawai mu ta addu'a Allah ya bayyana su da shauri bunan na fita daga hayyaci na saboda abin ba daɗin ji gaskiya abubuwa ne masu ɗaci ba wai ko abubuwa ne wanda za a ce sun shafi al'ummar wata jiha kaɗai ba sun shafi kowane mutum a Najeriya saboda haka ina son amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnati musamman gwamnatin tarayya cewa lallai ne a ɗauki duk matakin da ya kamata a ɗauka kowane iri ne dandalin e. VOA.